Littafin Mijin Mami kashi na sha biyar Mami laifin da ya karewa, kenan. Mami cikinta ta ji ya wuntsula ta yi saurin zare bakin tana ƙoƙarin jikin jikinta a nasa. Amma kafin ta daina jikinta amai ya kubce mata ta fara ƙyala masa amai a jikinsa. Jini ya rikice ya gigice riƙe ta gam jikin jikinsa yana shafa bayanta ya ce wayyo Allah mai lord ba ki da lafiya dama sai da ta idan ya cicciɓe ta kamar yadda ta gama ya cicciɓe ta kamar bebi ya nufi bedroom ɗinsa isan cikin sa'a san bata gansu ba ta yana wajen kallon katin ya ɗauki ya ɗauki ta tuɓe ta ya mata wanka ya naɗo cikin tawul ya kawo ta saman bed ya kwantar da ita ya koma shi mai wanka ya fito isko ta tukunkune cikin bargo tana rawar sai gini a gaggauce ya shirya ya shirya ta sunkuce ta hankalinsa a tashe ce malam ba baki lafiya shi ne shine baki faɗa min ba don Allah kada ta tura a cikin ƙirjinsa tana namshi idanun ta ce baby na zan sha gurin tsamiya ka ji zai ne fita ta domin zuwa asibiti isan ki zauna yanzu za mu dawo antin ki ba lafiya za mu je asibiti kin ji isan ta ce to ya dina sai kun da sannu anti gine fice cikin mota da aka masa kyauta wacce bai taɓa hawa ba ya sanya mami gaba ya je buɗe gaba gefenta ya shiga ya ja ya fito waje ya fito rufe ya shiga motar ya ja nufi asibiti rungume ta yi tsam a jikinsa yana shafa bayan ta sai wuce zazzaɓi take yana fara mata sannu kafin su isa asibiti ya kira gwagwanin da ya ce a masa kunun tsami yanzu zai zo ya amsa suna isa asibiti aka amshi mami gwaje-gwaje aka shiga mata wanda bai ɗauki lokaci ba gwajin ya nuna na da shigar yaron ciki har na tsawon sati shida dini nan take zube ƙasa ya kai goshinsa ƙasa yana sujada yana hawa farin ciki yana godiya ga Allah subhanahu ta'ala yana jero sunan Allah tsarkaka rasin me zai yi ba likita yi da murna ya ba likitan wayan hannunsa bayan ya cire sa likitan bai amsa ba ya godiya mami ƙaruwa aka mata saboda zazzaɓi da ciwon kan da take fama da shi gini ba kunya kira ku ya faɗa mana da su jamaluddin su zahira malika <laughs> ahmed kowa murna yake da wannan kyauta da allah ya ba su kafin ka ce mai asibiti ya cika da yan dubiya dini ya je ɗauko san wace ko ta ce tare za su wuce gida sai dare aka sallame su mami tsafin muna da suka zo gida goyonta yana zagaye farin da ita duk da mami ta ji daɗi ba ta jin daɗi haka ta zage ta basa kula a daren sai dai ya sha shakuba a lokacin da suke sai da dini kuwa ya tsutsuce saboda ɗanɗanonta da ya ƙara zaƙi sai sambato yake zubawa yana tambayar ta my love faɗa min sirrin kin ji kuwa daɗin Mami sai ta rufe masa bakinsa washe gari ne ya banda gidansu ba inda ya yana kula da Mami sosai saboda ta fama fama da zaɓe ga amai da ya sa ta gaba haka suka ci gaba da jinyar cikin Mami saboda laulayin da take dan a yanzu Dina bai isa ya karɓe ta ba lokaci dole ya yi haƙuri yana jinyar da duk abin da take so shi ake abin tausayi ta rame ta je mai taifari tas a daidai lokacin nan aka yi auren Farhat da Abdulsamad wanda aka yi biki ne 'ya'yan gata a ko'ina Farhat za ta bi kirji ta yabi bi irin mijin da Allah ya ta na kare kare masa a wata irin soyayya da kula yake bata tun tun a daren su na farko da ya gamayyar da <laughs> samun ta cikakkiyar budurwa wa gari ta ga tsantsar so da kauna Mami da Dina cikin wahala suka rene cikin su wanda idan zai koma makanta wajen kogunan da yake kita sai ya dawo wajen dan yanzu duk sati biyu sai ya zo ya saba da Lahadi yake koma a haka har cikin mami ya tsofo ya daidai da kammala karatun dini har shi komai na Allah ita kawai ake jira dangi kuwa na addu'ar Allah ya sauke mami lafiya saboda saboda girman cikin nata ga wani irin kumburi da take kullum bata da lafiya wace gari zuwan jini daga yamma ciwon naƙuda ya kama mai wanda zuwan su asibiti da kama mintuna arba'in ya Allah ya sauke ta lafiya inda ta haifo yara uku uku mata biyu namiji ɗaya Dina kusan hauka kaye a cikin asibiti sai da yaron sai da yaron ya tsawatar masa kafin ka ce mai dangi sun cika kowa na yaba yaron wanda suka kwaso kamannin dini da Mami Sak Mami ita kanta kuka take lokacin da aka jera mata yara tana shayar da su. Dini yana so ya rarashe ta ba hali ɗakin cike da jama'a sai bayan da aka kawo aka sallame su da dare. Dini ya kira Mami ya saci jiki ta saci jiki ta nufi ɓangarensa yana zaune bakin gado ta shigo ya miƙe ware mata hannayensa da sassafa ta isa gare shi ta hungume shi ta fashe da kuka tana faɗin bebi na ka yafe min irin cizgunawa da na yi maka a rayuwar aurenmu zuwa tun kana yaro ina ganin yaushe yaron da aka haifa a noma zai ce yana so na har na aure shi mai zai tunani ashe ikon Allah wuce in duk inda tunanin mai tunani yake bebi na kai ne muka haifi yara uku lokaci ɗaya hakika ƙudurar Allah Yawa ne ta baby na ina son ka ina ƙaunar ka na faɗa na ƙara ina faɗa ina son ka ina ƙaunar ka zan rayu da kaina har abada dini ya sunkuce ta sama ya zauna da ita saman gado ya gungume ta yana buga bayan ta yana mata kaɗa a kunnenta. Mumshi ta shagwaɓe ta ce baby to ka sha abin ka ai ba zan hana ka ba. Bakin su ya ɗaya shiga ba hot kiss mai tsuma zuciya. mamin ta tallafo kansa sosai tana taimaka masa sai da suka sha wanduna sosai kafin ya koma kan breast ɗinta yana tsotsa kamar shine ne jaririn. mamin tana shafa kansa da bayansa har da tallafe masa kai tana faɗin bebina na na ba koshi ba. Jini ya kwaɗa fuska ya fara mata kukan iskancin nasa. mamin ta rungume shi tsamta ce oke na ji sha abin ka ka koshi ka ji Kai daga mata yana tsotsar bres ɗin da cikin wani irin salo yake tsotsa kan wanda ya ƙara tsini. mamin ta lunshi idanunsa tana shafa kansa. Kiran gwangwanon da suka ji kamar daga sama tana masifa ta nufo haki ai mai ba shi ta ne jikinta ta ce kaga abin da ka ja min ko bebi ta faɗa kamar za ta yi kuka ne bushe da dariya ce maza ta kar ta shiru. dukansa ta yaƙi kirjinsa ta ce sauke ni to san mai gume ta ya gungume ta har jikin kofa ya kawo ta tare ta yana shafa mazaunin ta ya yan ƙanana masu taushi Muhammad ta buge masa hannu Hannun sa shagwai ta ce wai me haka ne ɗanyen abun kake taɓa ta buɗe ƙofar gini ya laɓe bayan ƙofar gwagwanon da ta iso ta barbarta da masifa ashe Bilkisu baki da kunya don da raba yau yaya uku suka fito daga tsotsan ki amma ki tsada ki zo wajen miji mami ta zumburo baki gaba tace ba ko ba komai ba ta tafi tana gunguni dini ya rufe kofar yana dariya gwagwana ta ruwan masifa mami sosai suke samun kula ita da yaran ta wajen gwagwanan ita ce mai zaman jegon ta fi ta saka musu idanu ba ta barin dini shigo idan ba ta idan ba ta safe ba bane ya zo ma yaransa to haka haka ranar suna ta bin na sa sunansa Malik sai mata maryam da Hajar haka dini ya ma surukarsa mai suna da ce yake kallo ita ce ta kawo sa duniya lahadi an yi biki an sha an sha daidai nasu na tulawa kowa na son barka bayan suna magwagwanan ta zauna tana ba mami kula tana gyara ta ga wanda ummu take aiko ana mata wani kafin arba'in mami ta zama tauraron ita da yaranta sai da gogo ta yi wata biyu tun kafin ta koma tabbar su da yaran su an kawo mata mai rauni saboda yaran masha Allah sai wani irin girma ran da gogo ta tafi juna ne basu cinye ba sun goji junan sun nuna juna kulawa ta musamman haka rayuwa ta ci gaba da dini na kulawa da mami da yaransa wata irin soyayya yake nuna mata wacce yake sakewa ta manta kowa da komai a duniya sosai dini Cikin wata biyar Dini ya kama kasuwancinsa da kuɗaɗen wajen Alhaji Haruna kafin shekara guda Allah ya albarkaci kasuwancin Dini daga siyar da mota ɗaya yanzu yana da jarin motoci sama da biyar. Yaran shekaransu shekararsu da wata hudu aka yaye su masha Allah ku ba ka son yaran ka ga 'ya'yan mami da Dini sai sun burge ka. Zahir ma ta haifi 'yarta mai sunan Ummin Auta haka Autan da Dinin zumunci suke sosai wanda yanzu sun zama tamkar 'yan uwa. Dan Dini da Dini ya san Auta ya amsa gatan da samun irinsu zai wuya haka Farhat da Halima duk sun haihu yaran su maza zumunci tsakanin Halima da Farhat tankar ba matar ubanta ba su suke da ba juna shawara cikin shekara biyar dini Allah ya rufa masa ta ya kai gyara da mai unguwa da gwagwanin da hajjara Ummu Makka sun sauke farali shi da mami sun je sauke farali ya ma mahaifiyarsa addu'a sai bi da zuwa yanzu ya san Ladi ba ita ta haife sa gwaggwajar ta hana ita ta faɗa masa hakan ya sa ake kula da 'yan uwan mamarsa sosai saboda iyayenta ita ma sauka sosai 'yan uwanta yana kyautata musu yanzu layin ƙannin mahaifinsa ne su uku ya ce idan Allah ya hore masa zai kai su sauke farali ya kai Jamaluddin wanda shi ma auren gida suke da Rauda iyar Zuhura abin masha Allah mai da mami zumunci na nan sai abin da ya ci gaba mami yanzu yaranta hudu namiji da sake haifa suna da yaran suna da yaran suna ba yaran su kulawa da tarbiyya sosai yayin da tsakaninta da dini wata irin kauna ce wacce ba da algus a ciki a kullum ƙara son junan suke dini ya bada makudan jari ta fara kasuwanci wanda Allah albarkaci kasuwancin a ciki ta gina masallaci ta buɗe makarantar islamiyya dini da mami suna ƙoƙarin taimakawa wanda ba su da shi cin yau bare na gobe cikin dangi kuwa ana alfahari da su da sanya musu albarka ladi ta ajiye wannan halin na gulma da tsegumi ta rungumi surukar da suna zaune lafiya Ummu kuwa daman ba wanta cikin sha'anin mutane a kullum tana gode ma Allah kan. Yanzu ya haɗa addini da mami zaman aure har da yara huɗu tsakani ga sabon ciki ne wanda suke ta a samu mace a sanya suna Jamila mahaifiyarsa mami ce rungume da addini bayan ta tabbatar yaran su ne bacci bayan ta koyar da su karatu a kunne ta yi masa raɗa lokacin da ta ji ya zaro breast ɗinta ya sanya bakinsa yana tsotsa ya shiga jikinta a shagwaɓe ta ce baby da kamar na kamar gini maƙalƙala kafaɗa yana cizon ta kan a kai ƙara ta saki tana sanya masa kukan sangarta da ta jima bata yi masa ba diniyar zara bakinsa yana kirkira ya ce wayyo my lord na tuba no kirama wannan babin na sha da rowa yake saki da ko kwana zai ina sha baki hana ai da ko kwana zai ina sha baki hana ai gonan ta cire masa riga ta haye samansa ta manna bakin ta sama ta manna bakinta saman nufin ɗinsa tana tsoka cike da mugunta wayo my love anti na mami zan mutu zafi please kai ya ce min kan nono mami ta saki tana dariya ta matsale shi tana dariya ta ce rago kawai hufi yayi da bakinta ya shiga sauya salon <laughs> ta biya masa nan suka lalace wajen faranta junan su alhamdulillah nan na kawo ƙarshen wannan tafi mai suna mijin mami abinda mu aka karanta daidai Allah ka bamu ni da masu karatu kurakuran sa Allah ka yafe mana tare da masu karatu sai mun haɗu cikin sabon littafi ta lalle fa ran ladungo tana son yan uku da littafi sai ya haifi yan uku to sai mun haɗu a sabon littafi